nuf chairman alhaji umar Moyi Tambuwal da mai ba gwamnan jihar sokoto shawara akan ayyuka honorable sa'idu muhammad gumbura da kuma sakatare na arabic Book dr umar aliyu altina dandin mahe sun yi tsokaci akan matasan da ke jiran aikin gwamnati don ganin cewa sun mallaki takardu irin su diploma nce digiri da sauransu ga abin da suke cewa to ina kira ga mutane masu hannu da shi su haɗa ƙarfi da ƙarfi kaga za su more kuma za mu taimaka mu al'umma shi yasa haka ga zama man baya yawa yanzu ka je ga unguwa ka cimma yaro barkatai cikin layi zaune da sai babu inda za su babu shawa ya kamata mutum mu tallafa wa bayan Allah mu taimake su hakkin mu suna hakkin su wanda suka wallahi ya kamata mu yi tunani mu yi nazari mu taimaka musu da abin da bai kare mu ba mu jawo yaran ga mu koya musu sana'a su ta su yi karatu su dawo kamar idan ce muku da wannan gwamnati na iya warwarwa kuma yan kasuwa suna iya haɗawa su ma kuma sannan gwamnati da yan kasuwa suna haɗa kai sai kaga abubuwa sun bunƙasa sai kaga babu zaman gari banza wai da karatu kana yi ne ba wai don sai ka samu aiki a karkashin gwamnati ba kana yi ne don ka fahimci al'amuran duniya saboda in ka diba in ka yi karatu wangana addini ka shi domin bauta ma ubangijinka wanga ko na zamani ne don ka san al'amura na da suke faruwa a duniya ka kare kanka kuma san hanyoyin da ya kamata ka bi don ka a ɗauki kanka ba wai don sai ka tallabe da gwamnati ta tallabe ka ba lokaci ya wuce a can dori ana bai dan aika yara wanda suka kare boko ni ma dan firamare na ɗauke shi aiki yanzu ta wuce nan saboda abin ya zama dambu in ya yawa an ce ba shi jin bai don haka matasa ya kamata su dogara ga kwato kaga abin da gwamnati za ta yi ba don haka ba shi yiwa gare gwamnati ta ɗauki kowa da kowa aiki sai dai wanda allah ya an samu dan hilin za a ɗauka ta ya ɗauke shi don haka ina kira ga matasa su tabbatar da cewa sun dogara ga kansu ba wai sai sun dogara ga gwamnati ba lokaci yayi da gaskiya ya kamata matasa su fahimci cewa ko da ana samun aikin to mutum ya nemi sana'a ta kansa ta hannu ta kansa gaskiya ta fi jin aikin gwamnati domin yanayi ya nuna mana duk abin da ake samu in dai abin da ake baka ne ka yi daddai a ce sai karshen wata a baka abu kaza ko nawa ne aka baka jarabawa ta nuna cewa abin nan ba zai ishe ka ba sai ka ji wacce mashi amma sana'a ta da ta kanka albarka gare ta ya tabbata hadisi annabi sallama cewa inna fi kasuwanci a tijaratu a ashar riski wato kasuwanci shine kashe ɗaya cikin goma na arziki kashe goma cikin kashe tara cikin goma kai afuwan kasuwanci shine kashe tara cikin goma na arziki gaba ki daya kenan duk magana kwa da goma da wani shugabanci da wani inda aka samu kuɗi ya koma kashi guda cikin goma amma ka zo da shi ne kashi tara cikin goma to kaga wannan ya tabbatar cewa kenan kuma a jaraba a jaraba a gani cewa za ka ga mutum mai sana'a ya karama jihar ne bai wuce dubu goma kila ma ko dubu biyu misali ne ya kace yana kai dubu kola ya kai dubu biyar ina mai sayar da goro ko mai sayar da zari ko mai sayar da dan da biyu cikin baro misali amma ka gana rayuwa gurgudu na ya kaci na ya kasha na ya kalu iyali ne ba ta da ainihin ya kama da mutane mana yawon roƙon sauransu amma ka gami asa albashi kila dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari biyu misali ga wata ga wata amma kuma bai iya lura sai ya dawo ya kama rukun yan kama sa yawa sai ya dawo kama rukun da a taimake shi yan kama sa in lokacin sallah lokacin mai ne ko mai tashi sai ya kama mutane amma za ka mutum mai a na a karma sai ga ɗaya yana rayuwa rayuwa kuma gurgudu da irin tashi rayuwa a sauki misali to wannan kaga shi kuma mace yake nan dai wato da ya tabbata cewa akwai albarka mai yawa cikin sana'a bisa ga maganar kwarago kuma kono aka mutu maka muna ba ko da wai masu eh, albashin ne wani suke da albashi ko suke da sana'a suke da ainihin aiki to gwamma su hada shi da ainihin kasuwanci Bilyamin Abdullahi Hausa bakwai daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.